بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد alaikum wa rahmatullahi wa masu kallon wannan tasha barka da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci a cikin wannan shiri na musamman kamar yadda aka saba shiri wanda ya shafi hukunce-hukuncen addinin musulunci a makaranta ta iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda kafin ya bar duniya ya yi mana wasiya da riko da su inda yake cewa na bar muku nawaya guda biyu alkur'ani da iyalan gidana kamar kullum muna tare da babban bakonmu hujjatul islamul musulmi malam ibrahim abdallah ahmad akar makalla salamun lahi alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu to malam muna muku barka da iso barkan mu dai malam alhamdulillah insha Allah to masu kallo dan farko dai muna ba mu haƙuri dangane da dan jinkiri da muka samu saboda tangarda kamar yadda kuka sani yau da kullum da ma sai Allah saboda haka insha Allah za mu ci gaba da shiri din namu kai tsaye amma kafin mu shiga na farko muna taya mu murna dangane da shigowa wannan wata wato wannan wata na sha'abanin wata na manzan rahama sallallahu alaihi wasallam da kuma a cikin ne aka haifi limaman shari'a wato guda goma sha biyu wanda daga cikinsu aka haifi guda uku daga ciki muna taya murna da kuma karin farin ciki da zau wannan wata saboda haka muna fatan za a ci gaba da shigulgula da farin ciki domin nuna farin ciki da haihuwa waɗannan imamai guda uku za mu tafi wajen malam domin ci gaba da shi wannan shiri ɗin inshallah to malam muna muku barka da isuwa da da fatan dai ba za ku gajiya ba to alhamdulillah to akar makalla mun ɗauko bayani dangane da abin da ya shafi abubuwan da suke najasa sannan kuma kuna ta yi mana bayani da yake abin yana da faɗi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 mai girma wata ne wanda yake an haifi imamai eh, a cikin wannan wata na sha'aban kamar a cikin ranar uku ga wata an haifi imam hussein a.s. a ranar hudu ga wata an haifi abul abbas duk da yake shi ainihin mai sadaukarwa ne ga imami na zamaninsa ba imami ne daga cikin imamai guda goma sha biyu ba amma yana da falala da daraja wanda ya kasance al'ummar musulmi da ta yi koyi da irin abul abbas to da musulunci ya fito daga cikin matsaloli da yake ciki muna fatan allah ya bamu albarkacinsu sannan kuma har ila yau dai akwai al'imamu sajjad shi ma al'imamu ali zainul abidin shi ma a cikin wannan wata ne aka haife shi wato ranar shida kenan ga wannan wata to ala ayi halin muna taya al'ummar musulmi gaba ɗaya murna ta samun waɗannan bayan allah waɗanda suke fitila ne na shari'a waɗanda idan muka rike su za su kai mu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala abin da muke magana a kansa a baya shine muna magana akan abin da ya shafi abubuwan da suke najasa ne mun yi bayanin abubuwa daban-daban wanda magana ta kawo mu kan abin da ya shafi alkafir mun yi bayani akan abin da yake bambanci tsakanin a kana ta kalam ko mu ce ilimi na aƙida idan aka ce ai kafir wanda bahasinsa daban yake ba za mu yi shi a nan ba abu ne mai zaman kansa shine cewa bisa wasu dalilai daga ayoyi na alkur'ani da kuma riwayoyi daga aka karbo daga limaman shari'a wato imamai na ahalbeta alaihi salatu wassalam shine cewa kafiri yana muƙabil ɗin wanda yake wato yana muƙabil ɗin wanda yake ba mumini ba tunda a can a ɓangaren aƙida kamar da na yi ishara a kai shine in muka koma ilimin mandiki akwai abubuwan da ake ce masu attaqabul wato mafahim idan ka ɗauke su mm-hmm. zaka ga cewa akwai waɗanda suke nisba an nisbatu baina hadhal mafhumi wa zaka nisbatu taqabuli cewa zaka ga wannan mafhumin yana karo da wancan to wannan fuska ta taqabul din akwai abin da ake ce masa taƙabulin malakati wal adami mhm. cewa malaka da adam shine abin da yake sha'aninsa ne ya zama kaza sai bai zama ba shine wannan za a ce bai zama ba mhm. misali aure aure wani abu ne wanda ya kan bijiro wa ɗan adam ko mutum mutum idan da za ka sami dutse ka ce wannan dutsen shekararsa dubu kenan amma ba shi da aure to kaga mutane za su ga ka zo da wata magana saboda shi dutse ba mahallin aure ba ne ba abu ne wanda yake yana da malaka wanda shi a irin halittar da Allah ya masa ba abu ne wanda yake zai yi aure ba saboda haka a kan dutse ba za ka yi maganar aure ba amma da za ka kalli mutum ka ce ku ce kaga wannan mutumin shekararsa hamsin amma har yanzu ba shi da aure kaga akwai malaka cewa ai daman shi ne mahallin da zai iya yin aure to kuma bai ba ko ka kalli yaro dan karami ka ce kun gan shi dan watan sa goma amma har yanzu ba shi da aure kaga za a ga cewa ka zo da wani sabon abu to wannan shine ake cewa taqabulul malakati wal adam wato wani abu da ya kamata daman ya cancanci ya zama kaza bai zama ba don haka sai ka samu gwauro sai ka samu mai aure so da haka mutum a malaka da adam ko dai ya zama shi gwauro ne ko kuma ya zama mai aure a jiha guda a yanayi guda ɗaya a lokaci guda ba zai zama gwauro ne shi ba kuma mai aure sai dai ko dai ya zama goro ko ya zama mai aure to akwai kuma taqabulul mutadaddain ko kuma taqabulul ziddain cewa ga wasu abu samammu wasu abubuwa guda biyu samammu to zai zama waɗannan abubuwa guda biyun ba zai yi wasu haɗu guri ɗaya ba ko dai ɗaya yana nan ɗaya baya nan wato idan aka samu albayazu wasawadu fari da baki da za ka samu wani kyalle ko wani yadi a ce wannan ko wata takarda a ce wannan takardar yanzu da kake ganin ta fara ce tas kuma a hakan nan yadda ta zama fara tas kuma baka ce baki kirin ba zai yiwu ba sai dai ko dai ya zama baka ce in baki ya tafi sai kuma yanzu ta daga baya ta zo ta zama fara ce in farin ya tafi sai kuma a ce baka eh, ce misali amma ba zai yiwu a lokaci guda ita ta zama fara ba kuma ta zama baka duk a lokaci guda sai dai ko dai ta zama fara ce ko kuma ta zama baka ce to wannan shine aka ce ta kabulu diddain wato abubuwa guda biyu kishiyoyi to amma su diddani kishiyoyi guda biyu zai iya zama wannan takardar ba fara ba ce kuma ba baka ba ce wata kalar ce daban shine ake ta addiddani la yajtami'ani wa yartafi'ani abubuwan da suke kishiyoyin juna ne to ba zai yi wasu haɗu guri ɗaya ba lokaci guda akan abu guda ɗaya akan abu guda ɗaya sai dai ya zama ɗaya ya zo idan ya tafi sai ɗaya ya zo ko kuma ya zama duka ba su ba ne wani abin ne daban mhm. to abin da misali da nake so na faɗa shi ne a can akwai bahasi cewa bainal imani wal kufri annisbatu bainahuma hal hiya taqabulul malaka taqabulul malakati wal adam aw taqabulud diddin cewa tsakanin imani da kafirci shin abin da yake nisba tsakaninsu shine malaka da adam ne in aka ce malaka da adam ma'ana duk wani mutum da yake baligi mai hankali to wannan ya kamata ya zama musulmi au ya zama mumini mutukar bai zama momini ba to kawai kafiri ne shi kuma mm-hmm. me ya hana ya gane bai gane ba mm-hmm. ya sani bai sani ba sako ne ya zo masa ko sako bai zo masa ba kawai in dai ya kai baligi mai hankali kawai ya zama ya yi mumini ne shi in ko ba mumini ne shi ba to mm-hmm. shi kafiri ne idan aka ce al'alaka ko nisbatu bainal imani wal kufri ita ce nisbatu taqabulil malakati wal adam sai a ce to yanzu shikenan duk mutumin da ya zamanto ba mumini ba alhalin baligi ne shi mai hankali to kawai kafiri ne mhm. ko ma wani dalili ne ya hana shi zama musulmi mhm. ya hana shi zama mumini to kawai kafiri ne shi mhm. ko kuma a'a a tsakanin mumini da kafiri nisba ita ce nisbatu diddain taqabulul daddain uh-huh. cewa kishiyoyin juna ne tana iya wa mutum ya zama shi ba musulmi ba ne shi ba mumini ba ne kuma shi ba kafiri ba ne uh-huh. don haka menene za ka iya bashi wani suna daban na'am shi ba musulmi ba ne uh-huh. kuma shi ba kafiri ba ne saboda me yasa bai zama ba kafiri ba ne saboda ai bai gane ba uh, saboda sako bai je masa ba ina fato kafin ce ni malam abdullahi saboda ai sako bai je masa ba mhm. saboda bai gane ba to ana akwai malaman da suka tafi cewa idan da za mu yi ta'ammuli mu bi ayoyin alkur'ani daban daban a hankali mhm. za mu ga cewa yana nuna waɗanda ba suka yi jayayya suka ga gaskiya jahadu biha mm, wastaiqanatha anfusuhum sun gane sun fahimta amma kuma sai suka ƙi yin imani uh-huh. Ceto, to ayoyin alkur'ani suna nuna cewa kafirin da ake itilaki a kansa da yawa gurare daban-daban uh-huh. za a ga kalmar kafir tana nuna wanda ya gane saƙo ya zo masa ya gane kuma ya ƙi yin imani ma'ana wannan ya gane cewa Allah ɗaya ya fahimci wannan kira na musulunci daidai ne mhm. ya fahimci Allah ɗaya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo ne na Allah tabaraka wa ta'ala ya gane mhm. amma wasu dalilai nasa ko dai kare abin sa ko kare abin sa na duniya ko wata matsala mhm. daban dai ya hana shi yayi imani to ce wannan shine ake cewa kafiri amma da yawa akwai mustaza'afin za ka ga mutane da yawa a duniya bala ba su gane ba ne ko dai saƙon ne bai je musu ba ko kuma ba su gane ba ne ko mhm. kuma muskilar musulmi ta hana su su gane mutum ba zai iya fahimtar addinin da za ka ga cewa mm-hmm. an zo an tallata shi a matsayin na ta'addanci ba ana cewa la ilaha illallah ana gutsara kan mutane wal mm-hmm. iyadu billahi ana cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ana sanya bom yana tashi da mutane ana cewa la ilaha illallah ana menene ana yanka mutane wal iyadu billahi ana cewa la ilaha illallah ana zagin mutane ana cewa Allahu akbar ana kafirta mutane ana cewa Allahu akbar ana cewa afkawa mutane a kashe su wannan abubuwa na musulmi yasa suka kasa gane ingancin addinin musulunci to kaga waɗannan su mustazafin ne abu masu wato mutane ne wanda su ba za ka kiransu su ba musulmi ba ne mm. amma kuma ba za ka ce musu kafire ba saboda kafiri kamar da hausa da bahaushe yake a arne abin da bahaushe yake a arne mhm. ko mhm. arne shi ne wanda ya gana gaskiya kuma ya kibinta hmm. sako ya zo mishi shi ba tare da wani kura ba ya gane kuma ya kibi mhm. to wannan aka ce shi ne ake nufi kafiri to amma a ibara ta ta ibarori na fiƙihu za ka ga cewa a littattafan fiƙihu za ga cewa a littattafan fiƙihu suna yin bayani akan za ka ga an yi itilaƙin kafiri kafir nan ba ana nufin cewa kamar da na faɗa duk wanda yake ba musulmi ba shikenan abokin faɗa ne abokin kisa ne a ana magana wajen ɗabbaka masa hukunce-hukunce na menene na cewa najasa ne shi ko ba najasa ba mun yi bayani cewa wanda yake ahlul kitabi ne to a fatawa ta sayyid sistani sayyid ali al da da yawa daga cikin maraji'u al-mu'asirun na wannan lokaci shine sun tafi akan cewa ahlul kitabi ba najasa bane ba najasa bane kamar yadda na bayani don haka ahlul kitabi wanda yake kirista ne ko yahudi ne shi ko mhm. kuma ainihin zartosh ne kamar yadda ake faɗa mhm. ko sa'iba ne idan su kuma sa'iba waɗanda suke ganin cewa kamar suna kan addinin annabi yahaya kuma littafinsa ma yana wajen su mhm. don haka idan ahalul kitabu ne waɗanda suke bin wani addini daga annabawan da aka aiko suna bin addinin wani annabi daga annabawan da suka zo kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama mhm. kuma ya zamana cewa akwai littafi kuma suna bin wannan addinin kuma suna ikirarin cewa suna bin wannan littafin ba tare da la'akari da cewa wannan littafin yanzu ingantacce ne ko ba ingantacce ne ba almuhimmu suna yin wannan addini din kuma suna jangana kansu da shi da kuma wannan littafi to akwai mas'ala ta nawasibu malam abdullahi nawasif su ah, akwai kamar zamu idan da zamu ga duba ka tahrir wasila da wasu da dama daga cikin littafai sun yi magana akan na cewa nawasibu suma ma najasa ne nawasif kaman ya su wane ne nawasib su ne mutanen da suke manna sabal ada'a uh-huh. ila ahli baitin nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam uh-huh. wanda ya zamanto cewa ya dora gaba ya zama gaba yake da iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi misali uh-huh. yana ganin cewa kuma gaban nan da yake da su yana addini da wannan gabar yana ganin ya gaba da imamu ali addini ne yana ganin ya gaba da imamu hassan addini ne mhm. ya zagi imamu ali addini ne ya zagi imamu hassan addini ne yana ganin ya gaba da imamu husaini addini ne ya kashe imamu husaini addini ne ya zagi imamu husaini addini ne waɗannan su ake ce musu nawasib wanda suke gaba da iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma suke addinantuwa da wannan gabar da zagin suke ganin yin gaba da iyalan gidan manzan Allah cewa mai cewa yin wannan gabar addini ce waɗannan su ake ce wa nawasibu da yawa wasu sukan ɓoye kansu sakamakon dalilai duk idan za ka yi ikirarin kai ahli sunna ne mhm. to baka isa ka yi sunna ba ba tare da ka so iyalan gidan manzan Allah ba domin alkur'ani ya gaya mana kulla as'alukum alayhi ajran illa lama waddata fil qurba ka gama surutun ka ce wani ya ce kaza wani ya ce kaza mhm. manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da kansa mhm. ya fassara cewa su wane ne qurba dinnan cewa da kansa ya faɗi shune ahalin gidansa duk da ka san duk wani abu da yake na ahalul bait wannan ya ce wannan amma ka kyala kowa mai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa akan wannan shine annabi da kansa ya fassara qurba din nan da ko su wane ne hmm, duk mahuta da tafsirin kowa saboda haka mhm. addini shi yasa al-imam shafi yake cewa mhm. hubbukum fardun min Allah fil qur'ani anzalahu ka gani mhm. ko كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له كاغني شوى حبكم فرض من الله أنزله شوى كونركو سويا غريكو أهل البيت أهل إنجدام صلى الله عليه وسلم فرل هاتشي daga alkur'ani Allah ya saukar da ita wannan imam shafi'i imam shafi'i ka gani ko wannan ba magana imam shafi'i bane mhm. magana ce ta Allah tabaraka wa ta'ala muna da ruwayoyi da dama mhm. waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya bar mana ahlul baitin nan mu rike su ko da ka fassara cewa ahlul baiti ai Allah ce aka ce an ban muku ahli bai ce a ce ana nufin ku so su ne to ko da ka fassara da ana nufin a so su ne hmm. ka ga dai ka yadda dai dole a so ahli ka ga kenan annabi ba ce waye a kesu ba mhm. to duk wanda yake kin ahlul baiti duk wanda yake gaba da ahlul baiti mhm. yake ganin gaba da ahlul baiti dinnan addini ne mhm. to wannan shine nasibi kuma hmm. najasa ne shi na'am malam afwan nan tambayar da nake so wani lokaci akan samu mutum sai ce yana son su ko kuma cewa eh, ba zai ce ba yana ƙiyar da su amma aikin shi kamar yana nuna to da yawa da yawa daman sukan ƙoƙarin su nuna cewa amma ita ƙiyayya ta yadda za ka gane ta mhm. akwai waɗanda idza zukira Allah shima azzat qulubuhum daga an faɗi Allah sai ka ga ransu ya hankalin mhm. hankalinsu ya tashi an ambaci Allah kaga wannan wata alama ce wato ta yaya suke kiyayya da Allah da wala Allah a baki ba za su fito su ce suna gaba da Allah ba mhm. ko ba haka ba ne amma ba sa son su ji an maganar Allah akwai waɗanda kiyayyar ta albeti ta ginu ta tsoro a cikin zukatansu amma ta yaya za ka gane makiya ahalbeti ne daga yanzu ka zo ka faɗi falalar imama ali to ka so daya ka faɗi falalar imamu ali so biyu mm-hmm. ka faɗa so uku ya ce wannan shi'a ne rafidi rafidi ne jininsa ya halatta kafiri zindiki inna lillahi kaga waɗannan sai suna ganin kuma su ce wa ɗan shi'a ma kafiri zindiki saboda ƙiyayyar da suke wa waɗannan ahalibeti. shi mm-hmm. sa a cikin bajet ɗinsu a cikin lissafinsu ba ahalibeti. za su yi waka su ce ma zindiki ah, za su yi waka su ce wasu 'yan gatan Allah amma alul bai tufa su kamar Allah bai halicce su ba wanda aka ce su a so su su kamar Allah bai ce a so su ba masu aya eh, garanti mutumin da zai zo ya ce maka mhm. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya isar da sako a so ahlul baiti mhm. ya zo ya kashe ahlul baiti ya mhm. yaƙi ahlul baiti bayan annabi ya ce ni in harbun liman harabakum duk wanda ya yaƙe ku ni ya yaƙa kuma ina mm. yaƙarsa ne ma wasilmun liman salamakum wanda ya zaman lafiya da ku mm-hmm. to da ni yake zaman lafiya ni mai zaman lafiya ne ga wanda ya zaman lafiya da ku kai tsaye in ka yaƙi imamu ali ka yaƙi manzan Allah mm. kai tsaye in ka yaƙi sai da zahara ka yaƙi manzan Allah kai tsaye in ka yaƙi imamu hasan imamu husaini mm-hmm. ka yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mm, wanda ya yaƙi manzan Allah ya yaƙi Allah ah, wannan ba shi da buƙatar bayani a cikin al'ummar musulmi abu ne wanda yake tabbatacce a cikin addini eh? illa iyaka in mutum sai dai ƙiyayya ya ƙaryata, ko kuma ƙiyayya ta sa ya kibe amma wannan yaya za ka yi da ciwon ido haka Allah ya ga dama haka ya sa mhm. ka gani ko to saboda haka na wasibu da yawa wasu na wasib din mhm. ba za su iya fitowa su ce su suna kin ahal baiti ba domin sun san ba su isa su yi da a wasu sunna ah, ba eh. alhali suna gaba da ahal baiti to shi yasa muke da wasu ruwayoyi daga ahal baiti cewa mhm. da wuya ka samu musulmin da zai ikirarin musulmi ya ce zai addini kuma ya bayyana kiyayya ga ahalul illa iya haka zai ringa ƙin mabiya ahlul baiti na'am kiyayyar da yake wa imamu ali sai ya dora ta ga mabiyin imamu ali mhm. kiyayyar da yake wa imamu husan sai ya dora ta kan mabiyin imamu husain kiyayyar da yake wa imamu Hassan sai ya dora ta kan mabiyin mhm. imamu Hassan. kiyayyar da yake wa sayyida zahra salamullahi alaiha mhm. sai ya dora ta akan mai bin sayyida zahra salamullahi alaiha yana ganin ma gwanda kafiri gwanda kista da mai bin imam ali gwanda bai hude da mhm. mai bin imam ali alhalin kai kake da dalili manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mhm. ya kama hannun Imam Ali ya ce man kuntu maulahu fa hadha aliyu maula ku gaya mana wane ne annabi ya daga hannunsa ya ce duk wanda na zama shugabansa Ali ne shugabansa ka je ka ce maula tana da ma'ana miliyan duk miliyan ɗin ka dora wa maula ɗin? ka dora wa maula ɗin? ka gani ka gaya min waye annabi ya gaya masa haka kai da kake bin imamu ala alaihi salamu kai ne zaka da ki kirji ka ce alhamdulillah hmm. kai ne da dalili sarahatan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce maka ga wanda zaka bi duk wani wanda ka bi bayan haka to tunaninka ne da fahimtarka ga nasi ne fahimtarka fahimtarka ce to kai yau da kake bin imamu alwai kai ne ya waje ba ka ɓoye ka ɓoye kanka ka ɓoye sunanka ka ƙifa daga ka bayyana sai a ce kai shi a ne to alhamdulillah alladhi mm, ja'alana min almutamassikina bi wilayati amir almu'minin ali ibn abi talib wa auladihi almasumin alaihim salatu wa salam muna gode wa Allah da ya sanya mu muna riko da wannan mhm. imam ali alaihi salam wanda manzon Allah ya sanya mana amma ba yana nuna mun ce duk wani wanda baya bin sa a'a mm. wannan kuma alura wasu suna so su ce a shi a suna ganin duk wanda yake ba dan shi'a ba ba musulmi bane a'a kalla thumma kalla a'a a shi an ce cewa wanda baya bai fahimci wannan tafiya ba mm-hmm. ba a kafirta shi su wane ne aka ce najasa ne mm. waɗanda suke suna gaba da waɗannan a halibeta din wanda kuma a littattafan suna da shi a an gaya mana Allah ya ce a so su annabi ya ce a so su malam muna godiya Allah ga ta mana in mun dawo sai a dora to insha Allah Allah saka da to masu kallo muna fatan wannan shiri yana kayatar da ku lokaci ya yi na tafiya hudu za mu tafi idan mun da insha Allah za mu sake hada ku da malam ku biyo mu to alhamdulillah masu kallon mun dawo saboda haka za mu sake koma wajen malam domin ci gaba da shi wannan bahasi muna fatan kowa yana kusa kuma yana sauraron abubuwan da malam yake bayyana da fatan allah ya ba mu ikon aiki da abin da malamai suke bayyana malam kuna bayani to malam abdullahi dai wannan dai a takaicen takaicewa yawa dangane da najasa mhm. cewa nawasibu su ma najasa ne Haka ne ko wannan mhm. yawa su ne mhm. nawasib kuma su ne waɗanda suke kiyayya da iyalan manzan Allah sallallahu idan muka ce iyalan manzan Allah ittira muke nufi ittira mm-hmm. tsatso suke gaba da tsatso na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama su wane ne Ali da Fatima mm-hmm. da Hassan da Husaini da waɗannan imamai guda goma sha biyu ko ba haka ba mm-hmm. yauwa waɗannan su ne muke nufi da nawasibu baya ga dalilai sun tabbata a littattafai na sunna da shi'a cewa Allah da manzansa sun ce mana wato annabi ya gaya mana a ranar gobe kiyama ladan da zai tambaye mu shine cewa ya muka kasance da ahlul baiti muna son su ko ba ma son su idan ka je lahira ba ka son ali ko ba ka son fadima ko ba ka son hasan ko husaini kana gaba da su to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai ce maka yana ladansa shine ita ce tukwicinsa shine soyayya ga wadancan to ka san kuma mhm. amsar da zaka ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am malam abin da nake so in ce shine malam nan wurin duk da yake fi ne da ya shigo wurin ma'ana in mutum yana son abu ya ake ganiya wannan ya rage ga mutane fassarorin da suka yi oh. amma waɗannan mutane in kai magana da shi a mu muna son sayyidina Hassan sayyidina Husaina a daidai lokaci kuma zai gaya maka Husaini dinnan da ya fito ma aka kashe shi banda barna ba wanda ya janyo addini kaga nan an ajiye hadisan mu gwanda annabi ya kuka akan kace Husaini annabi ga abin da ga abin da duk sai a ce maka duk sai a ce maka shi to kaga wannan wanda zai yi wannan ya zo ga maganar manzan Allah mhm. ya faɗi ra'ayinsa ya karo da manzan Allah wannan kad an masu ne na nawasiu ala ayi halin malam abdullahi ya danganta da kowace ma irin fassara mhm. suka yi wa al'amarin na'am don haka abin da nake so na tabbatar shine cewa a makaranta ta ahlul baiti ba a ce wanda ba shi a ba kafiri ba ne ba a faɗi haka ba mhm. a'a na sai bu aka ce masu gaba da iyalan gidan manzan Allah tsatso na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mhm. sannan abin da ya shafi kuma akwai na yi bayanin akan wasu bangarori sannan akwai maganar gulat da hausa muna cewa gulatu ko mm-hmm. mughalun mm-hmm. waɗanda suke huce gona da iri masu mm-hmm. menene huce gona da iri da yawa wani lokacin akan yi wa gullanci fassara ta san rai mutum kawai in ya ga dama sai ya ce ma kun wuce gona da iri wajen san manzan Allah an mm-hmm. kuka yi maudadin annabi sai ya ce ai bid'a kuka yi kun wuce gona da iri to kafin ce ko mm-hmm. amma za a iya yin taro ko da wani abin <laughs> abin birgewa mm-hmm. za ka ga cewa za mutum zai ga dama ya yi taro duk inda ya ga dama in ya ga dama ya je mhm. wannan ƙasa ko wancan gari ya shirya taro da kowane unwa ne mhm. amma ba shi da aya ba shi da ruwaya da ta ce ya haɗa wannan taron a wannan guri da wannan sunan unwanin da ya haɗa in suka ga dama su shirya taron ƙasa mhm. in suka ga dama su shirya taron kaza in suka ga dama su yi taron haɗin gwiwa in suka ga dama su yi taron ma'azin kaza kuma ba su da aya ba su da da ta ce wannan su yi shi amma daga kayi taron mhm. maulidi sai su ce maka a ina Allah ya ce a yi a ina qur'ani ya ce a ina sunnan manzon Allah a ina salafu salihu suka yi ko ba haka bane mhm. to ala ayi halin abinda muke so mu ce shine cewa idan cewa kuce gona da iri shine kawai kowa ya faɗi abin da ya ga dama to kaga wannan wata mas'ala ce daban mhm. amma muna so mu ce wuce gona da iri shine ka faɗi abin da ko dai Allah bai faɗa ba ɗaya kenan ɗaya kenan mhm. ko kuma manza Allah bai faɗa ba mhm. ko kuma ya zama na abin da ka faɗa ya saba da addini kenan mutum shi ya kirkiro abin shi abin da ka faɗa yana yana da karo karo yake Allah ya ce kada a yi sai kai misali mhm. inda za ka zo ka faɗi wata daraja ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ka ka kuranta manzan Allah kai wa manzan Allah kira ne Allah ya wa rafa'na laka dhikrak ka manzan Allah ko mhm. ka koda manzan Allah sallallahu alaihi wa mhm. sallama duk abin da ka faɗa matukar cewa ba Allah ne ya hana a faɗe shi ba kaga in ka faɗi abin da Allah ya hana a faɗe shi to kayi karo da alkur'ani mhm, kenan shine Allah ya ce ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haqq menene guluwe wannan aya tana fassara mana guluwe mm-hmm. kada ku yi gullanci ku wuce gona da iri a cikin addinin ku mm-hmm. menene gullanci ai wala qulu ala allahi illa alhaq kada ku faɗi wani abu ku dangana shi da Allah sai abin da yake haƙƙu ne gaskiya ne menene haƙƙu innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi kaga hakku din shine isa dan maryama manzan allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min kuma kalma allah ne ya jefa ta zuwa ga maryama kuma ruhi ne na allah tabaraka wa ta'ala mhm. wannan shine hakku mhm. wanda alqur'ani ya faɗa amma in ka faɗi saɓanin haka mhm. to haka ne manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk irin yaban da za ka yi masa mutukar baka ce masa Allah bane baka sa masa fi ardillahi baka sa shi a cewa shi yana zaman kansa Allah yana zaman kansa ba to baka guce gona da iri ba wannan wa rafa'na laka dhikraka Allah ya ɗaukaka ambatan manzon Allah eh, sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma menene mhm. amma annabi Muhammad qul in kana lirrahmani fa ana awwalul abidina annabi bawan Allah ne wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada manzon Allah bawan Allah ne shi yasa muke cewa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي محمد باوان الله ne kuma manzan Allah ne to kenan mana da zan yi taro sai in ta ambata waɗannan abubuwan manzon Allah yana da kaza Allah yawa ka faɗi falalar baka kai shi zuwa rububiyya ba cewa annabi <laughs> kaga Allah ai ya bawa annabi siffofin sa asantu mhm. laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum ma anittum harisun Allah ya ce bil mu'minina raufun sunan Allah ne raufu Allah ya ambaci manzon Allah rahimun waye mai rahama Allah ya ce annabi yanzu ka zo ka ce musu annabi mai rama eh, ne sai su ji bambara kwai ka ce annabi rahimun ne sai su ji bambara kwai sai su ce ma kafiri ne ma kai mhm. annabi ra'ufun ne wani gurin Allah ya nuna annabi ma yana wadatawa ka gani ko da za ka ce musu annabi mai wadatawa ne sai su mhm. ce maka kai mushiriki ne misali mhm. wannan ba gullanci ba ne gullanci ka zo ka ce annabi Allah ne wal iyadu billahi ko annabi ubangiji ne la la la la la annabi bawan Allah ne abduhu ne wa rasuluhu ko kuma illa rahmatan lil alamin ko kuma kaga annabi annabi fa rahmanu rahim na'am annabi rahmanu rahim ne Allahumma salli ala ka gani ko subhanallah to ba gullanci bane wannan ga hanan cikin Qur'ani ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ka zo ka ce wa annabi Allah ne to nan kayi gullanci ko ka zo ka ce annabi abin bauta ne kayi gullanci ko ka zo ka ce annabi ubangiji ne kayi gullanci haka ne ko yawa ka bashi siffofi to ba laifi ba ne haka nan imamu ali alaihi salam idan ka ce imamu ali bawan allah ne mhm. khalifan manzan allah ne wasiyin manzan allah ne to baka yi gullanci ba saboda menene baka ce masa Allah ba amma shine malaman shi'a gaba ɗaya daga imaman shi'a mhm. har e zuwa fuka na shi'a na jiya da yau mhm. suka ce duk mugali mugali akan ahalul beci shine duk mutumin da ya zo ya dangana ubangijanci allantaka mhm. ga manzan Allah ko imamu ali mm. ko imamu hassan mm-hmm. ko imamu husaini mm-hmm. ko imamu ali zainul abidina ko ɗaya daga cikin waɗannan limamai na ahal baita alaihi salatu wassalam ya dangana shi ya ce masa allah to wannan kafiri ne najasa ne wannan fatawa ce wannan haka yake addi a aqida ta ci haka take mhm. duk mutumin da mhm. zai jingina allantaka zuwa ga manzan Allah mhm. ko wani daga annabawan Allah ko ya jingina allantaka zuwa ga Imam Ali ko wasu daga imaman Ahlul Baiti wannan kafiri ne najasa ne kenan wannan dai kamfen da ake ta yi yawa kaga idan wani ya ce maka a ah, shi a ah, ai akwai wanda yake nuna cewa mai ah, duk a cikin oh, aƙidin nan eh, na musulunci ba waɗanda aka samu waɗanda suna jingina cewa Allah ne sai 'yan shi'a wato yana so ya ce don haka wannan abin da aka samu shi kenan ya nuna shi an ci bata ne shi a bata ne lalala ba haka ba ne mm-hmm. kaga addinin annabin isa alaihi salam eh, annabi isa alaihi salam wa yukallimu nasa fil mahdi wa kahala mm-hmm. ko da ya zo yana yin magana yana zanin goyo ko ba haka bane sai suka yi saɓani mm-hmm. ko ba haka ba mm-hmm. wasu suka ce shi allah ne wannan ya nuna cewa addinin da annabi isa ya zo da shi bata ne Ah. la la la la la sai idan ka baka yadda da addinin annabi isa baka yadda da annabi isa ba mhm. to kai ba musulmi ba ne haka ne ko daga cikin aƙidar musulunci sai mutum ya yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ya yadda da annabawan da suka zo mhm. ba kafin annabi mhm. haka ne ko saboda haka dan an samu yanzu al'umman musulmi ba ta rarrabu ba wani ya ce Allah yana sama yana zaune a kan gadon sa mutane ga ta malam sai a ce to addini ne ke malam Abdullahi yanzu al'umman musulmi ba taka suka so kaso ba haka ne ko mhm, yanzu wannan kenan da aka samu rarrabuwa tsakanin musulmi mhm. sai nuna cewa musulunci bata ne wal iyadu billahi ba haka bane wanda ya bata ya bace amma musulunci yana nan yana nan a matsayinsa na musulunci haka ne ko saboda haka mu da'awar mu shine mhm. annabi ahlul bait ya ce abi na'am haka ne mhm. idan aka samu wasu suka zo da sunan suna bin ahlul baiti wal iyad billahi suka danganta allantaka zuwa ali to mhm. wannan su suka bata amma aqidan nan tana nan gaskiya ce Mm-hmm. nassan nan na ma'aiki yana wannan nassin na ma'aiki na a ce a ali mm-hmm. kamar yadda in ka samu wani a cikin musulmi ya zo ya ce wani sa Allah ne sai mu ce shine ya bace amma musulunci yana nan yadda yake haka ne ko ala ayi halin ba zan tsawaita a nan ba gullanci wuce gona da iri shine mm-hmm. ka jingina ka ce da wani wani Allah Allah hawa'un wani annabi ne daga annabawan Allah uh-huh. ko wasu shehunnai ne daga shehunnai uh-huh. ko wasu imamai ne daga cikin imamai uh-huh. ka ce masa Allah ne ko ka ce masa annabi ne to duk wanda ya haka ya yi kafirci kuma ya zama najasa ina fata an gane wannan a takaice kenan kaga kenan mun ji cewa ahalul kitabi ma najasa ba ne amma duk wadda firka a cikin musulmi da za ta dangana wani annabi daga annabawan Allah da cewa Allah ne ko wani daga cikin bayin Allah ta ce masa Allah ne to wannan kafiri ne na jasa ne ina fata an gane mm, wannan shi ne gullanci mm-hmm. yauwa mm-hmm. nawasif shi ma mun yi magana akan nawasif su ne cewa waɗanda suka yi gaba da iyalan gidan manzan Allah da tsatsan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mm-hmm. su ma waɗannan najasa ne ina fatan wannan magana ta fito mala abdullahi na'am saboda haka wannan kenan ta waɗannan abubuwa ɗin da za mu faɗa ina son na rufe bayani akan ainihin adadin najasa daga baya in muka zo akan hukunce hukuncen wasu abubuwa sai mai bayani yanzu mun ji mun jero abubuwan da suke so ne najasa kusan abubuwa guda tara tun daga kan abin da ya shafi bawali da gayaɗi da jini da maniyi da giya wacce take ruwa ce asali da abin da ya shafi mushe da abin da ya shafi kafiri da sauransu mun yi bayaninsu yanzu abin da muke so mu faɗa mala abdullahi shine cewa a sani cewa ita najasa la ta najasatu bizdanni haka kawai yanzu yanzu mm-hmm. ina tsammanin wannan abin najasa ne ko ba najasa ba ne to tunda ina zaton najasa ne to najasa ne Mhm. ba haka ake ba mhm. abin da ka zo yanzu idan ka zo ka tarar da ruwa wannan ruwan ka zo ka ga ruwa kawai zo ka zo ka tarar da ruwa sai kake zaton wannan ruwan najasa ne ko ba najasa ba ne to a fiƙihu aka ce za ka yi mu'amala da shi a matsayin ruwa ne mai tsarki har sai ta tabbata gare ka cewa wannan ruwan najasa ne kuma ba ana nufin cewa a'a kenan yanzu ka je ka yi ta bincike ka yi ta bin kwakwafi wannan ruwan ya yi wane a'a cewa aka idan ka ga ruwan nan za ka yi ta'amuli da shi a mm-hmm. matsayin ruwa ne mai tsarki har sai watakila kana cikin yin amfani da shi mai ruwan ya ce mutum ya zo ya ce maka wannan ruwan aini na zuba shi anan ai na jasa ne da shi ba mai mm-hmm. tsarki ba ne mm-hmm. wannan ruwan to kaga sannan ka samu mene ko da kanka ka ga najasar ta zubo ko adalai guda biyu su ce maka wannan ruwan najasa ne don haka yanzu muna da hanyoyi guda uku na tabbatar da cewa wannan abin najasa ne ba fa sai ruwa ba ka ɗauki kaya za ka sa zai mu bayanin ɗaya bayan ɗaya waɗannan ko wani lokacin na ɗau riga zan sa sai nake kokonto na ga yaro a kusa da gurin nan ya yi bawali kuma a kusa da kayan nan yake ina tsammanin kaddi a ce fa bawalin da wannan yaron ya ya taɓa wannan kayan mm-hmm. sai in ringa zato in ce to kai wannan kayan suna da najasa a'a mutuƙar baka ga cewa najasan nan ta hau kai ba to ba za ka yi masa hukunci da najasa ba za ka ɗauka ka yi amfani da kayanka wajen yin sallah sai in ta tabbata cewa najasar ta hau kai don haka hanyoyin tabbatar da najasa hanyoyi ne guda uku ko hudu hanya ta farko mutum ya sami yaƙini cewa wannan abin najasa ta same shi haka ne ko abinci yana ajiye kana kallo sai aka zuba najasa ciki sai najasa ta fada ciki yanzu ka ka tabbatar da cewa najasa ta shiga kaya ne kana kallo sai ka ga yaro ya hau kai yayi bawali misali ko yayi bayan gida akan kaya kaga ka sami ne haka ne ko ka sami ne a'a ruwa ne kana kallo aka najasa ta zuba ciki kana kallo yara suka zuba najasa kana kallo najasa ta shiga cikinsa mhm. kaga yanzu ka sami yaƙini me ake nufi da yaƙini kai da kanka ka gani gani ya kori gani ya kori ji inji ba haushe ko mhm. da kanka ka gani wannan ganin da kai kana da ilimi hanyoyin samun ilimi nawa ne mhm. a hanyoyin samun ilimi akwai hanyoyi na hawas wato duk ilimin duniya da mutum zai duk ilimin duniya da zai yi to ɗaya daga waɗannan hanyoyin ne ko dai ya ga abu da idansa sai a ce ya gani mhm. kaga yana da masaniya kenan ko ya ji da kunnansa mhm, kaga yana da masaniya kenan ko ya ɗanɗana wannan mhm. yaji ne da shi yanzu ba shi da ilimin yajin ne da shi ko ba shi da yaji da ya ɗanɗana sai ya ji ya ɗaure ma baki akwai yaji kaga 'yan ɗanɗana kenan ko ba ko wannan abin ai zafi ne da shi in an kwaɗa maka wannan abin zafi ne da shi ko mhm. sai ya ce bai gane ba bai tabbatar ba da ya ce a kwada masa da aka kwada masa kaga yanzu ya ji ya ji a jikinsa mhm. cewa wannan abin ko kuma wannan abin kamshi ne da shi ko wari ne da shi mhm. sai ya na shi kaga ta wannan hanyo duk mm. ilimin duniya ta wannan hanyoyin ake haka ne ko daga nan ne ai abin da ka gani a ido sai ya kaiwa kwakwalwarka sai kwakwalwar ta rike cewa wannan abin yanzu da na gan shi fari to yanzu sunan safari fari wannan abin yanzu da izo na ya ɗauko min ya nuna min shi yanzu sunansa baki haka ne ko mhm. kaga ai ilimi kenan ilimi hanyoyin da ake mhm. samu mhm. sai wata hanya din kuma hanya ta menene hanya ta kwakwalwa zalla wanda kuma ita wannan hanya ta kwakwalwa din hanya ta hankali wannan ita kuma mu'udayat abubuwan da ka karba ta waɗannan hanyoyin sai hankali sai ya haɗa su mm-hmm. sai ya ce to da wancan abin baki ne mm-hmm. wancan abin fari ne mm-hmm. to kage yanzu ba zai yi a ce wannan abu guda ɗaya a lokaci guda fari ne a lokaci guda baki wannan kuma hankali zai wannan binciken ka gani zai wannan binciken ya wannan tahalilin amma asalin abin ya samo su ne ta hanyar alhawasu hmm. alhamsatu waɗannan abubuwa da ake iya samun ilimi da su to hmm. ala'ayi halin ɗaya daga cikin samun hankali yanzu kana kallo sai na jasa ta fada cikin wannan abun mm-hmm. kaga yanzu menene kenan yanzu ka sami ya kenin cewa wannan abun na jasa ne da kana kallo yaro zai bawale a cikin wannan ruwan hmm. sai an jima sai ala gafata malam sai ya zo ya ce maka wannan ruwan mai tsarki ne ka ce a ah, ina kallo yaro ya bawali a ciki ya ce maka a'a ba a yi bawali a ciki ba sai dai ka dan daga ma kafa saboda girmansa ka jinjina kai ka kale shi ya eh, wuce amma fa a zuciyarka a hakikanin fa kai zahiri kai ka gani ya kiran ka gani da idanka najasa ta samu saboda haka ba zai iya kankare maka wannan ilimin da ka gani ba haka ne ko yauwa ka gani wannan mhm. ɗaya kenan hanya ta farko mutum ya samu ya ya kamar ya gani cewa na jasa ta sauka hanya ta biyu ikhbaru ziliyadi wanda yake kula da abu ya baka labari ka zo mhm. wannan ruwan wake kula da shi wake kula da wannan ruwan a hannun wake a gurin zaidu ne zaidu ya ce ma ah, a kai amfani da wannan ruwan domin yana da najasa saboda shi yake kula da wannan ruwan mm. sai ka gazgata shi kaga hanya ce uqala'iyya haka ne ko to sai aka ce akwai yaro shi ma idan yaro ya zama ya kusan balaga bai oh. balaga ba amma ya kusa kuma shi yake kula da wannan abin to shi ma babu bambanci da wanda yake baligi ya baka labari zuliyar tawa'un ya zama baligi ne mm-hmm. ko kuma ya zama na mumayyiz ne mm-hmm. ko to zai iya baka ya ce maka wannan abin yana da najasa sai ka gazgata shi mm-hmm. ka zo ana sai da ruwa mai sai da ruwan nan ya ce ma a dauki wancan ruwan shine mai tsarki amma wancan ba mai tsarki ba ne to sai ka gazgata shi mm-hmm. yanzu wannan kaga wancan najasa ne kenan mm-hmm. yauwa kaga sai abu na uku shaidu guda biyu adalai su zai maka wannan ruwan najasa ne wannan shi ma sai a karba to in ba ta wannan hanyoyin ba babu yadda za a ka cewa abu najasa ne kawai dan zuciyarka kwakwalwa kana kokwanto cewa najasa ne ko ba najasa ba ne to ba zai yi wuka ce wannan abun najasa ba ne wannan kenan ko mala abdullahi kaga mm-hmm. yanzu mun san ya najasa take tabbata hanyoyi guda uku mm-hmm. al yaqinu ikhbaru dhil yadi mm-hmm. da kuma shahadatu adlain mutum ya sami yaƙinin cewa yana kallo na najasa ta zuba ko kuma mai kula da abin ya bashi cewa wannan ka je siyan kaya yadi ne ko shadda ko atamfa ko kaya ɗinka ko sai ce ma a ah, wannan waɗannan kayan najasa ta same su kaga in ya gaya maka saboda a hannunsa suke shi yadi ne ma'abocin hannu mm-hmm. ka gani ko mm-hmm. to sai ka gazgata shi sai ya zama kai mu wannan dole ne bai halatta kai amfani da su ba wajen inda aka sharɗanta tsarki in za a yi mu'amala da abu na'am sai shaida adalai guda biyu ko mm-hmm. abu na ƙarshe mm-hmm. to kaga malam abdullahi abinda da za mu ƙara nuni da shi a nan ne tun da yanzu abu mai najasa ne duk da muke ta bayanin wai abin nan abu yana da najasa ko ba shi da najasa mm-hmm. fa muna magana akan abin da cewa duk gurin da aka sharɗanta cewa kada ka yi amfani da abu sai mai tsarki kamar lokacin da za ka yi sallah zai zama tufafin jikinka da za ka sa ba za ka sa ba sai wanda yake da tsarki shine amfani na bincike akan najasa dinnan ko kuma abin da aka ce ba za a ci ba sai mai tsarki domin za mu zo mai bayani haramun ne a ci abin da yake najasa ne ko abin da yake yana da najasa a tare da shi amma hanyoyin da abu zai zama mai najasa hanyoyi ne kamar haka abu ba zai zama yana ya samu najasa ba idan abu yana da tsarki akwai abin da yake su aini ne waɗannan abubuwa da muka faɗa wajen guda tara su akan kansu najasa ne to waɗannan abubuwan ta yaya za su iya sanya wa wani abin najasa ko waɗancan abubuwa guda tara abin da ya shafi bawali ne mhm. abin da ya shafi mushe abin da ya shafi mani mhm. abin da ya shafi giya wacce take ruwa ce abin da ya mhm. shafi kafir abin da ya shafi nasibi ko ka gani abin da ya shafi alkalbul khanziru waɗannan abubuwa ta yaya za a yi su zatin su najasa ne ta yaya za a yi su dosa na wani najasa ta ya za a yi wani abin ya zama najasa duk abin da ka gani a duniyan nan ba zai zama mai najasa ba sai in ya haɗu da waɗancan abubuwan da muka bana in bai haɗu da su ba mhm. to ba zai zama najasa ba to saboda haka akwai sharuɗa guda kamar hudu ta kafin abu ya zama mai najasa sai waɗannan abubuwa sun tabbata abu na farko aka ce abin da yake mai tsarki ba zai taɓa zama mai najasa ba sai ya samu mulaƙati haɗuwa mulaƙati. to mallam ina ganin hilan ya ba mu dama gashi minti ɗaya ya sau ba matsala zan faɗa a gurguje a minti ɗaya na yawa insha Allah abin da yake mai tsarki ne mhm. ba zai yi najasa ba ba zai samu najasa ba sai ya haɗu da ɗaya daga waɗancan abubuwa da aka faɗa ɗaya kenan in ya haɗu da su kuma ba daga ya haɗu da su zai zama najasa ba abu na biyu sharaɗi na biyu sai in ya zama da suka haɗin dukansu akwai danshi a tare da su ko kuma ɗaya daga ciki yana da danshi kamar misali mutum ya zo ya gaisa da wanda ba a ahalul kitabi ba ko mutum ya zo ya taɓa abin da yake najasa ne idan yana da danshi ko kai kana da danshi a tare da kai danshin kuma ta yadda cewa danshin nan zai iya ciratuwa ya zo jikinka to uhuh. wannan da abin da ka goga da wannan sifa din to ya zama najasa kaga abu na farko a haduwa uhuh, mulakati uhuh. haduwa abu na biyu ya zama akwai danshi ta yadda zai iya ciruwa zuwa ga abin da yake mai tsarki abu na uku kuma wannan shine abu na uku abu na biyu shine danshi abu na uku kuma danshin ya zama zai iya ciratuwa ya zo ya taba abin da yake da tsarki mhm. sannan abu na hudu kuma shine cewa ita haɗu wannan kada ta zama a ciki misali yanzu da za ka ɗauka in haka ne komai najasa ne akwai jini a tare da ni ko babu jini a jikina akwai jini a jikinka ko babu mm. jini a jikinka sai in zo in gaisa da kai sai in ce to tunda cikin jikinka akwai jini najasa ne kenan kaga ba haka yake ba eh, eh. abin da yake nufi najasa ta zama a ciki a waje take a zahiri take a waje ta yadda an ka taba yauwa su ma idan an taba su ya zama da jikinsa da najasa ko jikinka da najasa mhm. afuwan jikinsa da danshi ko mhm. jikinka da danshi mhm. to sai ya zama ka samu najasa haka ne amma in ba danshi in babu danshi kaga najasa bata ciratu zuwa gare ka ba shine kaga abu na farko haduwa abu na biyu ya zama akwai danshi abu na uku ya zama danshin nan ya kai ta yadda zai iya ciratuwa zuwa gare ga abin da yake mai tsarki wannan hanyoyi guda uku shi ne abin yake zama yana da najasa insha Allahu a wasu karin bayani da za mu yi za faɗe su a nan gaba da izinin Allah sakamakon lokaci da ake faɗa ya yi insha Allah to babu laimar mhm. muna godiya kwarai sosai Allah saka da alkhairi to masu kallo lokaci ya sake na tafiya hutu za mu tafi da sauri idan mun da insha Allah za mu buɗe muku layi muna sauraron gudunmuwar ku tambaya ko neman ƙarin bayani musamman dangane da abubuwan da malam ya bayani da fatan za ku dakace mu to masu kallo alhamdulillah mu da sake da duku a daidai wannan lokaci sau da haka insha Allah yanzu za mu karanta sakunan ku masu kallo masu girma malam lokaci yayi na karanta sakunan masu kallo insha Allah to saƙonmu na farko inda ya fito daga wani bawan Allah yake cewa salam saƙo daga Abdullahi Kaffi dan ya Musa ina gaida babban bako tare da mai gabatarwa ina so duk lokacin da aka yi program a turo min audio ku huta lafiya to insha Allah masu kula da wannan janibi za su tura maka muna godiya kwarai sosai da wannan sako naka to to muna tare da wani malami yanzu haka asumallahi salamallahi alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah to da alama wannan wayarsa ta yanki to sai wannan mai sako na gaba duk da yake ba suna da farko yake cewa assalamu alaikum mai gabatarwa tare da shek ibrahim abdullah ina muku fatan alkhairi allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi bisalam abdulmalik sale gantsa jagawa sitattito muna godiya kwarai sosai malam abdulmalik sale da wannan saƙo naka to sai wannan mai saƙo na gaba wanda ya fito ne daga abdullahi girgir yobe yake to muna tare da wani malami saman layi salamun alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Abdullahi. barkan mu da wannan lokaci dai da fatan kuna lafiya lafiya lau ma da wallahi to sannan ku dai kuna waya da alhaji abu ne daga filatin mafara da foreste to alhaji abu muna muka maraba da marhabin a cikin wannan fili masha Allah da farko a wajen suna gashi da kuma ina je da mana Allah saka da alheri da irin wannan bayani to muna godiya kwarai sosai da wannan sako wanda lokaci guda sai a ce kada a saurare ku kada a fasace ku amma lokaci guda sai mutum ci kuma ga wani misali mhm. wani ya shi a ne sai wannan bayan da ya mana ya taimaka sosai Allah saka ma da ne oh. bayan an hana ka zuwa ka saurara kuma an hana ka zuwa ka karanta amma kuma sai a zama da misali ko wani kasa ake saurara ka ji abin da shi to <laughs> ya Allah to hmm. za ka wannan bayani na gidan ɗansa Allah saka gari sai da ta guda biyu a da shi ba da kaya haka ɗauke su. Na'am. ana so haka to ya so in ya gani da kyawu ya sa ko ya ce an wanki. To insha Allah za mu ba da amsa. Muna eh, eh, Sai jariri haka bakin shekara nawa jariri mutanen su da bayan gidan su ke zama da zata haka ko kuma da gidan to babu laifi gode hmm, godiya kwarai sosai alhaji abu ah. daga zamfara to malam sai wannan mai sako na gaba wanda ya fito min shi wannan malam abdullahi daga yobe yake cha ah. salam yan uwa masu albarka a taimaka min a sa min wannan lambar din yake a cikin wannan guruf insha Allah to insha Allah masu kula da wannan janibi insha Allah za su saka ka muna godiya kwarai sosai da wannan sako naka to sai wani to muna tare da wani malamin yanzu haka samallahi salamun alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam mu da wannan lokaci hmm. alhamdulillah ko zai yi a daga sauti yadda za mu fi ku sosai daga najeriya to malam ya haya muna maka maraba da shigo a cikin wannan fili sannan ku dai da fatan kuna lafiya to masha Allah yana jin ku insha Allah yana karba muna amsa ina da tambaya haka to bismillah eh, mace ce da ta yi haila ta kare kalubin da ake binta tsawon abin hailan ta duka za ta kuka su ne ko kuwa ma'ana macen da ta yi haila ana za ta rama salloli shine tambayar da kuke eh salloli da eh, eh. to insha Allah wallahi mm. insha Allah mana zai da eh. amsa yawa a tashi lafiya Allah to Allah ya ce mana muna mm. godiya kwarai sosai da wannan kira ku. to mana sai wannan mai sako na gaba wanda ya fito mana daga mm. malam lawali an duniya me ike cewa assalamu alaikum sashen hausa na alwalaya tv hausa kuna tare da lawali an duniya mai nijar ina fatan kuna cikin ƙoshin lafiya allah ta'ala ya ƙara wa hujjatul islam wal musulmin lafiya to muna godiya kwarai sosai allah amince mana to sai wannan mai saƙo na gaba wanda to wani malami yanzu haka ya shigo salamun alaikum wa rahmatullah ina gaida malam ibrahim abdallah da kai ne gabatarwa to muna godiya sosai muna jin dadin shirin sosai shiri ya mm-hmm. kayarta mutanen ghana na gaisuwa mutanen gana na gaisuwa to muna godiya sosai muna da suke to muna amsa kwarai da gaske masha Allah malam salo mm-hmm. gani ko to malam sai wannan mai sako na gaba wanda ya fito min daga wani malami da farko amma ba suna lamba ɗin ta ƙare da 73 bakwai ike kya salam ina muku fatan alkhairi ina isar da gaisuwa ta zuwa ga malam menene hukuncin mata masu juna da suke cin ƙasa mm-hmm. yauwa insha Allah wannan dai ya ce tambaya ɗin tashi insha Allah mm-hmm. muna godiya kwarai sosai insha Allah to malam sai wannan mai sako na gaba wanda ya fito da to muna tare wani malami isa mallahi salamun alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum to da alama wai su yanki hmm. to sai wannan mai sako na gaba wanda yake cewa salam sako daga abdullahi keffi mai bula su keffi ina da ina da na zauna to to muna tare da wani malami ismallahi salamun alaikum wa rahmatullah barkan mu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya Ibrahim Kutar ne daga Najeriya. Malam Ibrahim Makutar muna maka maraba da shigowa wannan fili naku. Kamin kamun gaisuwa kan samun gudun Malam Abdullahi. to yana jin ku gabata malam yana karba kuma muna amsa malam ibrahim muktar to alhamdulillah malam kuma biyu Allah ya saka da alkhairi to ilahiya to ilahiya muna godiya nake cewa malam da Allah akwai tambayoyi da yake yanzu haka kana wannan shirin wani ya zo riski wannan shirin haka na'am mm-hmm. amma da farkon tambayar shine cewa da Allah malam ya batun kamar magiya wanda ake cewa kukuliya na'am idan kana ciwon ta in ta zo ta hawo sallaya uh-huh. na'am ita ma najasa ne ko ko ba najasa bane ita ma na'am wannan tambaya farko sannan kuma sai tambaya da ke magana yake magana akan kamar yadda ta kawo misali sai da ya halitta annabi ma'udu wani suna cewa wai ya fito wai an ga da jisa an ga mani a kafin din shi da Allah malam da ya inganta abin saboda yanzu ya zo ne yanzu na fara sai ki cewa shi wannan abin daidai ne su sun yadda manzon Allah ya fito an gane dasa ma an gama ni mani manzon Allah ce ba ma mani mani ba ne hmm. shi ne muke son karin bayani yanzu haka yana tare da kai yana saurara da Allah fara Allah ya saka da alheri da karfi Allah ya kara ma jagoran lafiya ilahi amin ba shi kariya kan musamman ya tabbata da diga da gini ilahi amin Allah ya saka da alheri ilahi amin gode muna godiya kwarai sosai to malam ba san zan ba ku dama ku rage tambayoyin ku saboda lokacin kun san eh, yadda yake je da karshen sai mu ba da amsa to babu lai bari karanta wannan sakon to sai wannan mai sako na gaba wanda yake yake cewa salam sako daga Abdullahi Keffi mai Blanche Keffi inda na zauna tare da to in ya kawar da yawan ina ganin ya kasance mai najasa a mota to malam ina ganin wannan bari na karanta shi dai a hankali ka rubutun kamar ya abin nan to ban san malam ku ba da amsoshi na rage a rage to me tambaya ta farko malam abdullahi ya mm. yi magana akan bare yin buɗo tambayoyin ya yi magana akan hukuncin kayan da ake siyowa na gwanjo shi eh. cewa waɗannan kayan za a iya sa su ba sai an wanke ba ko kuma ko kuma najasa ne amsa ita ce anan duk kayan da za a siyo sawa'un na gwanjo ne ko sababbin kaya ne ana zargin cewa waɗannan kayan daga garin waɗanda ba mm-hmm. musulmi aka kawo su ba tana iya yiwa najasa ta hau kansu tana iya yiwa najasa ba ta hau ba to mun faɗa cewa ma dama baka samu tabbacin cewa najasa suna da najasa a ciki ba mm-hmm. to za ka yi mu'amala da su a matsayin masu tsarki ne najasa ba ta tabbata da zato sai ka tabbata ko da kuwa daga ina kayan nan suke uh-huh. sawa'un daga hannun musulmi suke ko daga hannun waɗanda ba musulmi ba oh. domin tsammanin shine to wannan kayan tunda daga daga hannun waɗanda ba musulmi suke ba tana ya sun yi najasa sun ba su tsabtace najasa ɗin ba shi isa kuma suka zo aka sayar da waɗannan kayan to a nan mutukar baka tabbatar cewa fa da najasa a jiki ba to ba za ka yi musu hukunci da najasa ba za ka yi mu'amala da su a matsayin masu tsarki ne sannan ya magana akan cewa fitsari na yaro ko cewa shi ma eh. najasa ne ko wai sai an wanke abin aka faɗa a nan fitsari na yaro najasa ne jariri oh. ko yanzu aka haife shi idan ya bawali ya yi fitsari to wannan fitsarin nasa najasa ne uh-huh. illa iyaka abin da aka faɗa aka ce yaro namiji wanda ya zama na kawai nono yake sha oh. baya cin wani abu baya shan wani abu sai nonon mahaifiyarsa kawai yake sha uh-huh. to a nan ka'idar eh, tsafta tsarkake bawa kaya idan bawali ya taba su shine idan ruwa bai kai kurru ba ba za a zuba za a wanke shi so biyu ne za a wanke so biyu ne amma ka ce idan yaro yana shan nono kawai nono kawai yake sha to za a iya wankewa so ɗaya kuma ba sai an matse wannan kayan ba shi ne abin da aka faɗa amma najasa ne fitsari na yaro najasa ne mm-hmm. wajen tsaftacewa ne aka kawo wannan mafita ɗin cewa idan ya zamanto lam ya tagazza mm. zai bai taba cin baya wani abu da yake ci kawai sai nonon mahaifiyarsa yake sha to a wannan lokacin ne zai zama in za a tsaftace gurin da ya bawali to ba sai an tsafta wanke shi so biyu da ruwa ba kamar yadda yake akan fitsari na babban mutum shine in an zuba masa ruwa so ɗaya ruwan ya shiga kuma ba sai an matse ba ba sai an matse ba to ya tsabtata uh-huh. ya tsarkaka amma idan yana cin wani abu uh-huh. to sai an wanke so biyu kuma sai ruwan nan ya rabu da jikin gurin sannan zai tsarkaka kamar yadda za mu bayani a nan gaba insha allah uh-huh. ta'ala sai wannan yake ce yana tambaya akan hukuncin mata masu ciki da suke cin ƙasa to idan dai ƙasa ce za a ɗauko shi cin ƙasa haramun ne bai halatta a ci kasa ba amma idan wani nau'i ne na magani ko wata rashin lafiya suke ko kuma wani abu ne wanda ba shi da magani sai an ɗanɗana wani ɓangare na ƙasa to ɗan wannan gwargwadon da za su yi magani da shi babu matsala amma abin da ya haramta ka zo hakan nan lafiya kalau babu wata mushkila sai ka zo ka kama kasa kana ce amma in wata larura ce wacce ba abin da zai magance ta sai an ci kasa to wannan in an ci saboda wannan mushkila da larura da ta faru babu ta magane babu wata matsala ibrahim mukutar yana magana a cewa idan mage kuliya kenan ko ko kyanwa ta hau ta hau abin da mutum yake sallah ko jiki kamar yadda muka sani ita mage ba najas ba najisul aini ba ce ba jasa ba ne amma ila iyaka akwai mas'ala cewa idan mutum zai sallah mhm. kada ya zama a tufafinsa ko a jikinsa akwai wani bangare na gashin akwai wani bangare na jikin dabba wacce ba a cin naman ta a jiki mhm. mage ba a cin namanta gairu ma'akulin laham alhirru gairu ma'akulin laham mhm. mage ba a bai halatta a ci naman mage ba mhm. saboda haka mage tana daga cikin dabbobin da ba a ba a cin naman su to idan mutum zai yi sallah kada ya zamana a jikinsa ko abin da zai shimfiɗa sallah ya zamana ko a jikin tufafinsa akwai wani bangare na jikin dabbar da ba a cin namanta to anan idan da akwai gashin mage a jiki to kaga wani bangare na dabbar da ba a cin namanta hmm. yana jikin abin sallarsa kenan hmm. ko yana hmm. jikin tufafinsa ko yana jikin jikinsa don haka sai ya kula da wannan lokacin da zai salla sai a lura ya zama an aka ga babu shi kenan sai a yi salla. wannan kenan ina jin kamar tambaya guda biyu ta ƙarshe kuma yana magana cewa waɗannan da suke ganin cewa wani wal billahi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya fito an ga wal iyadu billahi ajalla Allah wai mani a jikinsa wani abu makamancin haka hmm. kuma abin da muke so mu faɗa akan wannan shine cewa babu ba bambanci duk littafin da aka na hadisi mhm. da aka kawo wata riwaya mhm. wacce riwayan nan tana taba mutunci na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mhm. sawa'un a littafin shi'a ne ko a littafin sunna ne ko a littafin kowane ne wannan riwaya din kowa ya rawaito ta kai jifa da ita riwaya banza da wafice ba ta da wata kima to kenan labarin shi ne mu a gurin da muke gani ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi ba manzan Allah ba ka ga mu nan ba kowa bane ko ba kowa bane amma haka ba ta taba samun mu ba haka ba ta taba samun mu ba to ina kuma ga wanda Allah ina kuma ga fiyayyen halitta addabani rabbi fa ahsan ta'dibi subhanallah mhm. ai hankali amma mushkila din da take faruwa shine ita fa soyayya ta manzan Allah alkhairu ada na'am soyayya ta manzan Allah koyatta ake tarbiyantuwa ake akanta za ka ga kai yanzu saboda ka tarbiyyantu ga ganin cewa haka ba za ta faru ga manzo Allah ba shi mm. kuma kamar yadda ka tarbiyyanta haka wani shi kuma fi ya tarbiyyantu akan ganin manzo Allah ma ba wani kawai suna ganin mutum ne kamar kowa haka suka tarbiyyantu suna ganin mutum ne zai iya fushi kamar yadda kowa yake fushi a haka suka tarbiyantu uh-huh. suna ganin cewa kamar yadda za ka yi kuskure annabi zai yi kuskure kawai a cikin wahayi ne a wahayin ma sun kawo matsaloli a ciki iri iri su a haka suka tarbiyantu ah, saboda haka sha mamaki idan suna irin wannan tunanin hmm. don haka fa girma manzan Allah tarbiyya ce koyar ta ake mutane ya kamata su gane wannan kenan ba abun mamaki bane ilimin mutum in bai tarbiyantu akan ganin kimar manzo Allah ba ba fa zai girma manzo Allah ba da abin da aka ce zai ga sai me saboda ya gina akan cewa mutum ne kamar kowa in kai magana ka ce Allah ce ai kul inna ma ana basharu mithlukum ni mutum ne kamar ku mm-hmm. haka suka yi ta sai ibnu uthaymin da sauran ayoyin su a akan wannan cewa inna ma ana basharu mithlukum akan ta suka ringa dora cewa yana fushi kamar yadda kake yin fushi yana iya zagin wani ba haƙi ba yana iya dukan wani ba haƙi yana iya kaza ba abin nan ba yana haka suke dora amma sai ya kamata ce to ai ha ilai to kai kuma ha ilai ka mm-hmm. mutum ne kamar to kai ha ilai ka kai ane ma wahayi shi ane masa wahayi shi oh. wannan ka ajiye komai ma wahayi kawai da ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya riga ya tsare ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mm. ya bashi kariya wannan shara ba za ta tabbata ba za ta rabu jikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi manzo Allah tsarki ne wannan ruwayoyi ko a wani littafi ta zo ku yi fatale da su mu aqida mu wannan kai zancen banza ne zancen wofi. ba dan higa an mai abin da zai ce to kai limamin ungoko yana haka kenan tana iya wa su ce suna za su kwatanta zai zai haka din za ga shi ma wa ba haka bane ba eh, wani ya ya mana eh, wancan eh, lokacin ya ce wai har yin gurin fitsari a tsaye suke sai mutum ya zo da gemin sa kuma zai ja ku sallah sai ya zo ya fitsari a tsaye wal iyazu billahi ka gani in sai ya ce suna yake bi to ai daman kai daga jin hadisan ka san ana so a bata al'umma musulmi ne in limamin ku ya fito da mani a jikinsa ya iyazu billahi can kuma yanzu ya fito riga da mani an an jima kuma an gan shi aji yi fitsari a tsaye kuma sai ya zo gaban ku ya kama Allahu akbar ya ja sallah kaga akwai matsala kenan abin babu tsari ko mm, Allah ya tsare mu Allah ya tsare mana mallam wannan mai tambaya din na kara karanta ta sakon shi abin da yake tambaya cewa shine kamar cikin mota yanzu sai zo abin nan ya taba wani abu ko ya zauna saman abu mai najasa to ya mm. zai yi kenan idan sai ya tsaftace ya tsarkake jasa din to in ya zauna a cikin <laughs> mota ko na jasa 'ayan ta samu mutum me zai sai ya tsaftace ko ba haka ba mm-hmm. misali in wani bangare ne na kayan mutum mm-hmm. najasa ta same shi ai kaga ba a ce sai ya wanke duka jikin wani bangare a hannun rigar ka sai najasa ta me gurin zaka wanke kawai mm-hmm. sauran tufa kayan jikin kayan ko a'a ba sai ka wanke shi ba haka ne ko yawa to babu lahi malamu na godiya kwarai sosai to malam bari in ƙara karanta sakonnan masu kallo masu girma to sai wannan sakon wanda ya fito mana daga jamhuriyar niger yake cewa salam alwalaya tv hausa ina jinjina muku don allah dan allah me yasa ba ku to shi wannan tambayar da yake gafata mana yake cewa me yasa ba kwa ladanci a lokacin da kuke sallah yawwa insha Allah shi wannan mai tambaya din ana yin ladanci mai illa iyaka to malam afwan akwai wani mai kira ya shigo salamu alaikum wa rahmatullah alo salamu alaikum salam yawwa malami barkamu da wannan lokaci Alhaji Nura Rigasa. Alhaji Nura Rigasa muna mishi maraba. Sannan ku da kokari malam. Allah ya saka muku da alhairi. To barkan mu da wannan lokaci. A gaida mun da mai sunan malam. gashi nan yana jin kun sha Allah sannan ku da kokari sannan ku da kokari Allah ya saka muku da gidan aljanna ilahi amin tare da ku baki daya malam tambayan da nake da ita shine na'am da fatan za a rage sautin TV idan kana sallah magi ta zo kuma saba jikinka na'am ina son mai sunan malam amsa mun wannan tambaya Allah ya sa ku tashi lafiya ya san mutum take to ilahi amin muna godiya kwarai Allah ya gaggauta kwato mana maulana zazzaki Allah Allah ya cika mai gurin sa ilahi amin Allah iya kunci iya wuya Allah ka bar mu da maulana zazzaki Allah ya sa ku tashi lafiya Allah ya saka to insha Allah to muna godiya kwarai ma to za mu tafi da gidan kamar idan mutum yana sallah mage ta taba jikinsa ta zo ta taba ta wuce sallarsa ba ta ɓace ba illa iyaka in ya ga wani gashin ta ya makale a jikinsa sai ya yadda shi gefe daya kamar yadda mutum yana sallah mm. najasa ta samu jikinsa inda zai yadda zai yi mm-hmm. ya kawar da najasa nan ba tare da ya katsa sallah ba ba tare da kuma ya fita daga yanayin sallah ba sai ya yi ya ci gaba da sallarsa shine kawai insha Allah sai wannan mai tambaya minti daya mana saura to babu laifi yawa a dan jira da wannan muna so mu amsa wata tambaya yake cewa me yasa ba aladanci oh to a magana ana babu da bari in amshe shi salamu alaikum wa rahmatullah Amu alaikum wa rahmatullah Abdullah barkan mu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya barkan mu da insha Allah hmm. bismillah to alaikum salam muna jin kamar bismillah gaisuwa da da wannan kokari da kuke Allah barkan mu dai baki da amin Malam kuna magana da Salisu Abdullahi Gwalme daga Abuja. Malam Salisu Abdullahi muna maka maraba da shigowa cikin wannan fili. Mal a gurguje ina kai tambaya ne matsala akan duk da yake dai abin da dan kauce maudu'in ainihin karatun da ake yi. Tambaya muke akan azumi kamar inda ake azumi aka kuma sannan wuraren da ake akwai sauro sai kasance ana dan kunna maganin sauro haka. Na. Ya da ake dan. Na. Eh, na'am. wannan. To na To na mana To ina ganin sai To insha Allah sai a bari mu amsa wannan tambaya. Ga mashi ana cewa lokacin ya kare. A ba mu minti daya sai a dan taimaka a da minti sai Abu na farko wancan tambayan da yake magana akan <clears throat> me yasa ba kwa ladanci mhm. ana yin ladanci mana. To na'am Domin kaga ana yin kiran sallah. Mhm. ko eh, muna ko duk masallacin mu akwai masu kiran sallah eh. sannan a zo liman ya ikama mhm. sannan kuma idan ana yin sallah din wani mutum a gefe yana daukan safeka in liman ya ce Allahu akbar shi ma ya ce Allahu akbar illa iyaka dan bambancin shine mu lada ne a gurin mu idan zai zama ana yin sallah yana gaya wa mutane mhm. a ce Allahu akbar ayi ruku a dago a ce rabbana walakal hamdu mhm. shi ba zai zama yana cikin sahun sallah ba zai zama yana gefe ya gama sanar da ku in an gama shi ya zo ya tasa sallah din bambancin kenan amma hmm. da ana yi ba wata matsala yawwa yawwa sai kuma shi wannan bawan Allah da yake cewa mai ana azumi mhm. sai a kunna maganin sauro to shi dama abin da aka ce al gubarul ghaliz sai aka riskar da hayaki kuma zuwa cikinsa cewa kura mhm. wacce ke mai kauri wacce ka ga ta shiga watakila inda za ka kako ta ka ganta ta tattaro sai aka shigar da hayaki mai mhm. kauri shi ma mhm. wanda kuma ga maganin sauro ba irin wannan hayakin bane da za a ce ya shiga cikin mutum ya zama da wannan yanayi kuma kura mai kauri din nan abu ne sananne da guguwa za ta so ta ɗebo ƙasa mutum ya shaƙi ƙasan nan kaga shi irin wannan ake nufi ba ba ba kawai mujarradin hayaki ya ce ba a takaice ina so in ce a bisa wannan tambayar mhm. shi wannan maganin sauro din baya karya azumi shikenan malam muna godiya kwarai sosai Allah ya saka da alkhairi To masu kallo lokaci ya yi halinsa saboda haka muna ba da haƙuri dukkan waɗanda suka kira waya ba samu ba kan waɗanda suka turo saƙonni ba a karanta ba a madadini na gabatar Abdullahi Yusuf da kuma shi babban baƙonmu muke cewa wassalamu alaikum. wa rahmatullahi wa barakatuh